بسم الله والحمد لله وصلوات ربي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwana musulmai da muka saba haɗuwa da ku ta kafar nan mai albarka. Wannan tasha wacce ta saba watso muku da shirye-shirye na addinin musulunci bayan sallamar musulunci da ta gabata ina mana fatan alkhairi ina kuma roƙon Allah ya mana jagoranci cikin karatuttukan da muke yi idan ba manta ba muna ci gaba da bayani ne kan darasinmu mai muhimmanci azumi hakikaninsa hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi mun kai gaba da muke bayani akan abubuwan da suke lalata azumi kuma in ba a manta ba mun ambaci abu guda tara sa'an nan muka ware guda shida daga cikin guda tara din nan muka ce idan da mutum zai yi su da jahilci ba da ilimi ba ko da mantuwa ba wai yana cikin hali na tuna su lokacin aikata su da kuma tuna cewa su haramun ne ba sa'annan idan da mutum zai aikata su a matsayin tilasci da aka masa ba wai a raɗin kansa ba idan haka ya kasance sai muka ce azuminsa bai lalace ba kenan kafin azumin mutum ya lalace ta hanyar jima'i ko fidda mani ta hanyar sumbantar mace ko rungumarta ko kuma cin abinci ko shan abun sha ko kuma yin amai ko yin ƙaho waɗannan abubuwa guda shida lallai sai ya zama ya san cewa aikata sun haramun ne ga mai azumi ya san cewa kuma yana cikin hali na azumi idan da zai jahilci hukuncinsu a wajen shari'a sai ya aikata su wannan mutumin azuminsa bai ɓaci ba haka idan da zai zama lokacin da ya yi sun ya yi su da mantuwa cewa an shiga ramadan sai rungumi matarsa sai mani ya fito sai ya kwanta da matarsa ta manta ya manta sai ya jima'i da ita sai ya ci abinci ko ya sha abin sha haka kuma inda zai zama tilasta masa aka yi ya aikata waɗannan abubuwan nan ma dai azumin sa bai lalace ba a takaice mun ambata cewa azumi ba zai lalace ba sai in an aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan tare da cikan sharuɗa guda uku a nan ne azumin yake lalacewa kuma mun yi faffaɗan bayani gamsashe a darasi da ya gabata kuma mun alkawarta cewa ƙarshen wannan darasin kasancewan an shigo ko ana ƙoƙarin shigowan kwanaki guda goman ƙarshe wadda ake kiransu al'ashirul awakhir min ramadan wasu darare ko yini goma na ƙarshen ramadana in ka kasa azumi cewa goma goma ne kashi uku in an yi goman farko aka yi na biyu aka zo goman ƙarshe to daga ran 21 waɗannan dararen suna da albarka suna da falala a wajen allah sa'an nan kuma ana umurtanmu da mu ƙara zage damtse mu ƙara ɗamara wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da irin bautan da ba mu yi kamarsa a 20 da ya gabata ba to a takaice kasancewan waɗannan kwanakin da suke gaba su ne waɗannan dararrakin za mu yi bayani insha Allahu kan wato darare goma ƙarshen ramadan falalansu da kuma nau'ukan bauta da ake yi a cikinsu da kuma batun itikafi har mu zo yin bayani a kan zakar fiddakai da ake kiranta zakatul fitr sa'an nan kuma mu zo batun idi da matsalolin da suke da alaka da wannan muna masu ambatan hukunce-hukunce da ke cikin haka da kuma ladduban haka ɗin takaice daga wannan darasi za mu yi bayani ne kan waɗannan matsalolin amma gabanin haka yar wata juz'iyya ɗan wani bangare da bamu kammala bayani a kansa ba wadda ke da alaka da abubuwan da suke karya azumi lallai a wancan karatun namu mu ambata cewa sa tozali ga mutumin da yake azumi haka kuma sa magani a ido ga mutumin da ke azumi ko da kuma da ya sa maganin a cikin ido ya ji maganin a makoshinsa to duk waɗannan ba sa karya azumi saboda sa magani a ido baya ɗaukan hukuncin ci da sha kuma ba shi da ma'anan ci da sha don haka ba zai karya azumi ba ba za a yi kiyasinsa da ci da sha ba haka idan da mutum zai ɗiga magani a kunnensa ko ya sa magani a cikin wani rauni har ma ya ji ɗanɗanon wannan magani a maƙogwaronsa duk wannan bai karya masa azumi ba saboda dukkansu dai waɗannan ba a ɗaukan su a matsayin ci da sha kuma ba sa ɗaukan hukunci irin na ci da sha akwai wasu matsalolin wadda su ma dai malamai sun tattauna sun kuma bayyana cewa waɗannan abubuwan ba sa karya wa mutum azuminsa daga cikinsu zauƙi ta'am wala yuftir bi zauƙi ta'am idza lam yabla'hu mutum azuminsa ba zai karye ba idan ya ɗanɗani abinci matuƙar dai bai haɗiye shi ba mace ce take kicin take dafa abinci sai ta buƙaci ta taɓa ta ɗanɗana a harshenta shin abubuwan da ta sa na kayan miya sun yi daidai ko akwai abin da ya kaɗan akwai buƙatan ta ƙara sai ta sa a bakin harshenta haka ta ji ɗanɗanon sai ta tofar da shi wannan bai lalata mata azumi ba matukar dai da ta ɗanɗanan ba ta shigar da shi ta haɗiye shi ba wala bi shammi wal bukhur haka al bukhur da al tib nau'uka na turare sawa'un turare da ake fesawa ko turaren da ake kunna masa wuta haka turaren wuta a kawo shi a ɗaki don ya sa gu ko ɗaki ɗin ƙamshi idan mutum ya ji ƙamshinsa to wannan shi ma baya lalata masa azumi haka kuma idan da mutum zai yi kurkuren baki a alwalansa ko shaƙa ruwa a hanci ko kuma ba ma a cikin alwala ba haka ya buƙaci ya kurkure bakinsa ko ya shaƙa ruwa a hancin ya face wannan duk ba zai karya masa azumi ba sai dai kuma lokacin da zai yi shaƙa ruwa ana so kada ya kai makura wajen ko da alwala yake saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin laqit ibn sabira yana cewa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'iman yana cewa idan ka zo kana alwala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'iman cewa ka kyautata alwalanka ka tsatsefe tsakanin yatsunka idan ka zo shaƙar ruwa a hanci ka kai makura ka ja ruwan da numfashinka sai dai in har kana azumi dan kan ana so ka takaita kar ka ja ruwan da karfi tsoron kar ya lalata maka azuminka a takaice ɗanɗanon abinci da harshe ko kuma jin ƙamshin turare ko kuma kurkuren baki ko shaƙa ruwa a hanci matukar ba a ja ruwan sosai ba duk waɗannan ba sa cikin abubuwan da suke warware azumi haka kuma yin siwaki da rana shi ma la yuftiru bisiwaki bal huwa sunnatul lahu في أول النهار وآخره كالمفطرين لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سنة ما تمنون الله صلى الله عليه وسلم أفركون يني ني أكرشن يني ني أتكي يني ني متم زي أنفاني da asuwakinsa ya yi siwakinsa an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka kuma ya nuna cewa ba dan kar ya tsananta wa al'ummansa ba da duk lokacin sallah sai ya umarce su da yin siwaki wato har lokacin yin sallah na kwanakin ramadan kamar sallan asuba kamar sallan azahar kamar sallan la'asar waɗanda ake yin su a yanayi na azumi magriba kafin a yi ta an sha ruwa sallan insha ana yin ta ne ba lokacin period din azumi ba to dai da manzon Allah sallallahu ba dan kada ya tsanta al'ummarsa ba da ya umurci ya umurce su umurni na wajibi da su rinka yin siwaki a kowane lokacin sallah a ramadan ne ko ba a ramadan ba a sallolin da mai azumi yake samun kansa a yanayin azumi a cikinsu ne ko kuma sallolin da suke kasancewa bayan an yi buɗe baki duk dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu umurni na wajibi malam ya ce wa hadha amun fi sa'imin wa ghairihim fi jami'il awqat an samu wani hadisi kuma daga Amir ibn Rabi'a ya ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa ta yadda ma ba zan iya ƙididdigi sau nawa na gan shi yana asiwaki ya tasawwak wa huwa sa'im yana siwaki alhali kuma yana azumi hadisi ne da malamai suke cewa isnaduhu hasan kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin at-talkhis al-habir littafinsa kuma imam tirmidhi da abu dawud da ahmad sun ruwaito shi imam bukhari ya ambace shi a cikin sahihinsa a matsayin hadisi mu'allaq kuma imam tirmizi ya ce hadisi ne hasan ibn hajar shi ma ya ce hadisi ne Hassan a takaice wannan bawan allah ya ce ya ga manzon allah sallallahu alaihi sau ba zai iya kididdigewa ba yana yin siwaki alhalin yana azumi wata matsalar kuma wadda ita ma ba ta karya azumi wadda eh, wato ake so bawa ya yi tsantseni a kanta saboda tana da alaka da aswaki din nan la yanbaghi li sa'im tathhir asnanihi bil ma'jun wato irin makilin da ake yin siwaki da shi ake wanke baki da shi tunda dai yana da nufuf yana iya zarcewa ka ji abin har a makoshi to idan ramadan ya yi kyanta dai mutum in zai yi asuwaki ya yi aswakinsa da ice ko kuma in zai yi asuwaki da shi makilin din ya yi amfani da shi kafin lokacin sahur ya kare wato dab da asuba ko kuma bayan magriba shi zai zama kenan kar a yi amfani da shi a tsakiyar yini saboda li na lahu nufuzan qawiyyan yana da ƙarfin da zaka ji kamar har ya shiga cikinka wa sha an ta sarrafa riqihi kuma ana tsoron dan wadan zaki zaki ya tafi tare da yawunsa ila jawfi ya shiga cikin sa wa fi siwaki ghunyatun anhu tunda muna da icen siwaki kusan wannan ya ishe mu ya wadatar to sai kuma wata mas'ala shin ya halatta mai azumi yayi yi kaman wanka don ya sassauta zafin da ya dame shi ana matsanancin zafi sai wanka da zai jika jikinsa gaba ɗaya da makogoronsa ta waje da kuma ya sa ruwa ma ta bakin amma ya fitar ba wai ya sha ba ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه يوانكا دروان سني اللوكة تنزافي وأن يا هلتا سبودا لما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو قال من الحر shi wannan bawan Allah yake cewa hadisin Imam Abi Dawud da kuma Ahmad da Malik kuma hadisi ne ingantacce yake ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani guri ake kira sa uraj yana zuba ruwa akan kansa alhalin yana azumi me yasa yake yin haka min al-atash aw min al-har saboda kishi da yake ji sai ta zuba ruwa a kansa don ya sassauta zafin da yake a abin insa na kishi ko kuma saboda matsanancin zafi da ake ciki don ya sassauta yanayin wa kansa sai ya zama yana jika jikinsa an samu kuma ibn umar wa balla ibn umar radiyallahu anhu ma sauban ibn umar wata ran ya jika wata tufa fa alqahu ala nafsihi sai ya yafa shi akan kansa wa huwa sa'im don ya sanya kansa wato zafi da yake ji da gumi da sauransu wa kana li anas ibn malik radiyallahu an hajarun manqurun yushbihu al-hawd idha wajada al-harra wa huwa sa'im nazala fihi wa ka'annahu wallahu alam mamlu'un ma'a a takaice uh, Anas dan Malik ya kasance yana da hajar manqur nushbihul haud yana da wani dutsi da aka fafake shi hajar manqur an yi nukra an fafake shi har yayi kama da kaman baho babba na wanka kenan idan Anas ya ji matsanancin zafi sai ya shiga cikin wannan bab na wankan nasa kuma abin yana cike da ruwa sai ya yi wankansa hassan albasir yake ce la ba bil magmadati wata lissa'im ah, ba laifi mai azumi ya wato kurkuri bakinsa ko kuma ya yi wankan jin sanyi wankan jin sanyi duk waɗannan wasu abubuwa ne da ba sa lalata wa mutum azuminsa na ambace su don mu ƙara gane mai ke ɓata azumi baya batawa bayan ambato abubuwan da suke ɓata azumi ɗin don ya zama in ka ga mutum yana aiki da wannan kusan ba shi da matsala saboda fahimtar addinin Allah ka gane menene ke da matsala menene ba shi da matsala menene ke lalata ibada menene ba lalata ibada ana yin bayani ne a kansa ana fahimtar da mutane ne wannan liya'budullaha ala basiratin domin su bautawa Allah kan basira da sani da ilimi saboda waɗanda suke da sani suka san menene fari menene baki menene Allah yake so menene Allah baya so ba sa daidaita da waɗanda ba su da sani jahilai da masu ilimi ba su taɓa zama daidai ba kuma duk mutumin da Allah ya nufe shi da wani alheri to zai fahimtar da shi addini muna roƙon Allah ya fahimtar da mu addininsa yan uwa kafin dai na fara faɗan falala na goman ƙarshe da nace zan yi magana a kansa a ƙarshen wannan darasi lallai akwai abin da ake kiransu makruhatu siyam abubuwan da ba a so mai azumi ya aikata su alhalin yana azumi ɗin wasu mun ji su a baya to amma dai dan mu ji na ɗaya na biyu na uku na hudu haka cikin namba Yai mu ce abubuwan da ba a so mai azumi ya aikata su na farko almubalaghatu fil magmadati wal istinshaq ga mutumin da ke azumi ba a so ya kai makura wajen kurkuren baki ko kuma shaƙa ruwa a hanci tsoron kar ya sulale ya shiga cikin bakinsa ya zama ya sha ruwa kenan ko kuma ya sulale ta hancin nasa ya zama ya sha ruwan ta hanci don haka wannan yana cikin abubuwa makruhai ga mutum mai azumi na biyu alqublatu liman tuharriku shahawata sumbantan mace ga mutumin da ya tabbata in yi hakan zai karkada masa sha'awansa wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi kuma yana tsorace wa kansa cewa in yi hakan zai iya kai shi zuwa ga fitan mani ko kuma ya zuwa ga saduwa da matar wannan shi ma in dai ya san zai jijjiga masa sha'awansa to lallai makruhi ne aikata haka saboda tsoron karya lalata azuminsa amma kamar yadda muka yi bayani a baya in ba matsala ya san cewa ba zai jiga masa sha'awansa ba dan ya sumbanci matarsa ba matsala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi aisha cewa an tambaye shi shin mai azumi zai iya sumbantan mace shikenan sai ya nuna cewa a tambayi matarsa daga karshe aka tambaye ta take cewa ya kasance yanayin haka kuma ba komi aisha radiyallahu anha ta ce yana sumbanta matansa alhalin yana azumi sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa rike sha'awarsa to haka yana daga cikin abubuwan da ba a so bal'un nukhama mutum ya haɗiye kaki kaki ya taru masa a wuyansa in yayi abin da ake so shine ya fitar da shi ya zubar kar ya ce ai sashi ne na yawunsa kawai ya haɗiye shi yana cikin makruhi li anna zalika yasul ila jawfi wa yataqawwa bihi kuma zai karfafe shi ila janibil istiqzar sa'an nan kuma abu ne na dauda dauda mutum ya tara kaki ya kako shi sai kuma ya shanye shi lallai wannan abu ne ah, mummuna wadda akwai kazanta ciki yana kuma cutarwa ah, sa'an nan ɗanɗanan abinci in ba bukata shi ma wannan ba a so zau ta'am li ghairi haja fa in kana muhtaja ila zalik idan akwai bukata dan aji abin ɗinsa to baya iskali kamar mai dafa abinci ya kuna tabbakan yahtaju li zauqi milhihi ya ji dan gishir gishirin abin ɗin shin yayi daidai ko yayi kaɗan ko akwai bukata a ƙara ruwa saboda gishirin yayi yawa da sauransu irin wannan fala ba'as ma alhazar min wusuli shay'in min zalika ila halqi sai dai dole ya kiyaye kar wani abu ya shige masa makogoronsa ko makoshinsa to bayan wannan matsala da zamu fara bayani akan ta kasancewa goman ƙarshe shine falalan su kwanaki goman ƙarshen ramadan lallai yan uwana ya kamata mu sani cewa kwanaki goman ƙarshen da suke ramadan kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu alkhairi kwanaki ne da allah ya yi tanadin ladaddaki masu yawa ga aiki kaɗan su waɗannan kwanakin fi hal fada'ilul mashhura su ne fa suka zo da falaloli shahararru wadda ayoyi kamar suratu alqadar inna anzalnahu fi lailatul qadr inna fi lailatin mubaraka da ayoyi suka zo suke bayanin waɗannan kwanaki goma ɗin ko kuma wasu daga cikinsu su nan waɗannan kwanakin suna da alkhasa'is al'azima suna da wasu abubuwa da Allah ya keɓance waɗannan kwanaki goma ƙarshen ramadan akan kwanaki goma farko ko kwanaki goma tsakiya don haka in allah ya sa ramadan ya zo maka har ka wuce kwana goma ka kai kwana ishirin to ana neman ka ƙara zage damtse ka ƙara ibada ka ƙara neman ladan allah ka ƙara tsayuwa sosai domin bauta wa allah don ka dace da abubuwan da allah ya keɓance kwana goma ɗin nan na ƙarshe na alkhairori ya ku jama'a فمن خصائص هذه العشر المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها annabi sallallahu alaihi ya kasance a waɗannan kwanaki goma yakan ƙara ƙwazo yakan ƙara zagewa yakan ƙara ɗamara wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala fiye da yadda yake yi a goman farko ko goman tsakiya takaici kwanaki goma nan kwanaki ne na ibada jama'a mu ƙara niyya wasu daga cikin jama'a sai waɗannan kwanakin sun zo ko ƙarshe-ƙarshen ramadan sai ga mutum ya yi kasala ya gaji wadda kuma a cikin waɗannan kwanakin ake so ya ƙara zagi damtse aisha radiyallahu anha ta ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kwanaki goma ƙarshen ramadan suka shiga yana ƙara ƙoƙari a cikin su yana ƙara bautawa Allah subhanahu wata'ala irin ƙoƙarin da baya yinsa a sauran kwanakin ramadan ɗin don haka abin da ake nema a wajena abin da ake nema a wajenka shine mu ƙara zagi damtse a waɗannan kwanaki an samu dai daga Aisha kuma duta ce wannan hadisin farko imam muslim ya rawaito shi 1175 wani hadisin kuma na Aisha ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashr shadda mi'zara idan goman ƙarshen nan suka shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tamke ya ƙara janjame ya ƙara ɗaure kwarjallensa ya ƙara shiri ya ƙara zabura ya ƙara tanadi ya ƙara tsayuwa sosai wa ahya lailahu sai ya raya darensa gaba ɗaya daren gaba ɗaya da farkon zuwa ƙarshe raya shi yake da bauta a sauran kwanakin yakan yi bacci ya yi bauta ya yi sallah ya yi karatun ƙur'ani to amma idan goman ƙarshe suka shiga wa ahya lailahu sai raya darensa gaba ɗaya da wannan bautan ko da wancan abu na gaba wa ai a ahlahu sai kuma ya tayar da iyalansa don su ma su mori gara basar da ake samu don su ma su samu ladan da bayan Allah suke samu a waɗannan kwanaki ɗin wani hadisin dai shi wani hadisi da na karanta bukhari da muslim bukhari 1920 muslim 1174 wani hadisin kuma du na aisha radiyallahu anha wadda imam ahmad ya ruwaito shi ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya khlitul ishirin bi salatin wa naumin kwanaki ishirin din farko na ramadan kwanaki ishirin din ramadan na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan cakuda tsakanin sallah da barci wato a dare zai yi barci zai yi sallah zai yi barci zai yi sallah haka yake yi fa idza kana al'ashiru shan shammara wa shadda al idan goman karshe ya shigo to a nan kan fa sai ya ƙara zabura sai ya ƙara tsayuwa sai ya ƙara ninninka bautansa ya zama baya barci kamar yadda hadisin da ya gabata yake ishara zuwa ga haka hadisan aisha guda uku nan da muka ambata dukkansu dalili ne da suke nuna falalan waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshen ramadan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ƙara ƙwazo da ibada a cikinsu fiye da yadda yake a wasunsu wannan kuma ya game wato ijtihadinsa a cikin nau'ukan biyayya wa Allah gaba ɗaya ta ɓangaren sallah ne sai ya ƙara sallan dare ya ƙara tsayuwa dogon tsayuwa a cikinsu da ɓangaren karatun alƙur'ani karatun ƙur'ani sa sai ya ƙaru kamar yadda hadisin sai yake nunawa cewa mala'ika jibilu ya kasance yakan zo masa sau ɗaya a ramadan su yi mudarasan alkur'ani a shekarar da ajalinsa ya zo sai ya zama ya zo masa sau biyu sai ya ƙara karatun alkur'ani a takaice sai da suka sauke ƙur'ani sau biyu maimakon yadda suka saba sauke shi sau ɗaya to a takaice bangaren sallah da bangaren karatun alkur'ani da bangaren zikiri da kuma sadaka da shayar da wadda ya azumi da wani waɗannan bautan duk ana neman mutum ya ƙaƙƙara su in Allah ya kai shi gomin ƙarshe ɗin wali annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi laylahu bil qiyam wal qira'ati wa dhikri bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi li sharafi fi hadhihi al layali wa talaba li lailatul al qadr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raya waɗannan dararraki ɗin ya yi tsayuwan dare ya yi karatun alkur'ani ya yi zikiri zikirin kuma da zuciyansa da harshensa da kuma gabansa yana yin haka ne saboda sharaf na waɗannan dararen daraja da matsayi da girman waɗannan dararen haka kuma yana neman Allah ya datar da shi da daren da ake kiranta lailatul qadr allati man ha imanan wa ihtisaban wadda tana cikin goman ƙarshe wadda ya tsaya a cikin lailatul qadr غفر أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله زي غفر تامس أبن دي قبات زنبانسا وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها أتكيت ظاهر ولا حديث ينا نونا درن قبات بوتاء النبي صلى الله عليه وسلم يكيه a cikinsa wa bi hadha yahsul al-jam bainahu wa bain ma fi sahih muslim an aisha radiyallahu anha annaha qalat ma alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama laylatan hatta as-sabah لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة Aisha radiyallahu anha ta ce bata taɓa ganin Annabi sallallahu ya tsaya a darensa tun farkon dare har ƙarshensa ya raya wannan daren da sallah tun farkonsa har ƙarshe ba da sallah kaɗai. haka ya zo cikin sahihu muslim to sai ga waɗancan hadisan kuma suna nuna cewa annabi sallallahu ya raya daren da ibada to malamai suke cewa abin da ya faru shine waɗannan ya yi sallah ya yi karatun qur'ani ya yi zikiri ya yi kaza da haka ya raya daren tun da farkon sa har karshen sa a takaice dai bai yi bacci ba ita kuma abin ta faɗa wancan shine a ce da sallah ne kadai tun farkon dare har karshen dare annabi sallallahu ya raya dare ba taɓa ganin sa yayi haka ba sai ya zama kenan a ramadan ko goma karshen ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan raya ne ta hanyar sallah ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar zikiri ta hanyar nau'ukan bauta to dai banda wannan matsalan lallai hadisai ko abin da ke nuna cewa dararen nan suna da fa'ida suna da falla shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayar da iyalansa a cikin waɗannan dararen zai tayar da su duk a mori waɗannan dararen a fa'idanta da abubuwan da Allah ya da na alkhairi kasancewan lokaci ya ƙure jama'a za mu tsaya a nan in mun zo darasi na gaba za mu ɗan yi ishara zuwa ga wasu daga cikin falalan wato su waɗannan darare guda goma sa'an nan kuma sai mu yi bayani kan abubuwan da ake na bauta a cikinsu nan mu ware lailatul qadr da bayani gamsashe sai kuma sauran matsaloli wanda su kuma suna da alaka da su zakatul fitr da ƙarshe kuma mu yi bayani akan idi da kuma azumin muka na nafila wadda ya kamata mutum bayan ramadan ya kare a ce yana yin su saboda kurewar lokaci a nan za mu tsaya jama'a wallahu alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <laughs>